Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Binta ya ce tare da Babu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Litinin 25 ga watan Afrilu. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa tsoffin 'yan tawayen arewacin ƙasar Nijar sun himmatu wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasar bayan shekaru 27 da aka samu yarjejeniya tsakanin su da gwamnati. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Elikaya ya shirya zai kuma gabatar. Sai muhimman rahotanni daga jaridun Najeriya sannan mu kawo maku nasihar watan Ramadan. Amma kafin nan bar mu sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Wata kungiyar aikin jin kai a Sudan ta ce rikicin kabilanci na jiya Lahadi tsakanin Larabawa da waɗanda ba Larabawa ba a yankin Darfur mai fama da tashin hankali ya kashe mutane 168. Adam Regal da ke zama kakakin kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta Sudan a Darfur ya ce fadar da aka gwabza a Krenik a lardin Darfur ta yamma ya kuma jikata wasu mutane 98. ya ce rikicin ya fara ne a ranar alhamis inda wasu da ba a san ko su ne ne ba suka kashe mutane biyu a clinic mai tazaran kimanin kilomita 30 gabas da jinina babban birnin lardin dafur ta yamma ya ce 'yan bandiga da aka fi sanin su da weed sun kai farmaki a yankin ne da sanyin safiyar jiya lahadi da buggan makamai tare da koda gidaje da kwashe dukiyoyi a yankin hukumomi sun jibge karin sojoji a yankin tun lokacin da aka soma tashin hankalin a ranar alhamis lokacin da aka kashe wasu mutane takwas kana wasu goma sha shida suka jikata rasha ta yi ruwan bama-bamai a gabashin ukraine a jiya lahadi ciki har da masana'antar sarrafa karafai a birnin maripol da ke kudancin kasar a daidai lokacin da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya gana da wasu manyan jama'an amurka guda biyu a kiev da suka hada da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaro lord austin jama'an ukraine sun ce sojojin rasha sun kaddamar da wani sabon hari ta sama akan masana'antar sarrafa karafan ta azovstal da ke birnin maripol inda sojojin ukraine suka yi kaka gida tare da kin amincewa da bukatar rasha da mika wuya a makon da ya gabata ne shugaban rasha vladimir putin ya ba da umarnin killace cibiyar da sojojin rasha ke kokarin karbewa daga hannun dubban mayakan ukraine da fararen hula da suke ci gaba da riko da tashar Zelensky ya sha yin roko da a bashi manyan makamai da suka hada da manyan na'urorin sulke masu tare makamai daga nisa da kuma jiragen yaƙi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. An ayyana shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a matsayin wanda ya nasara a zaben zagaye na biyu a jiya Lahadi akan abokiyar karawansa ta masu ra'ayin mazan jiya Marine Le Pen. 'yan takarar biyu suna da mabambantan ra'ayi ba ma akan harkokin cikin gida kaɗai ba har ma da rawar da faransa take takawa a turai da ƙungiyar tsaro ta nato da ma duniya baki ɗaya a jawabinsa da amincewa da nasara macron ya ce mutane da dama a ƙasar nan sun jefa min kuri'a ne ba don suna ra'ayi da ni ba illa suna kokarin nisanta kansu ne da masu ra'ayin mazan jiyan ina gode musu kana na san suna bi na bashi a shekaru masu zuwa macron ya lashe kashi 57.3 cikin 100 a cikin kashi 97 na baki ɗayan ƙuri'un da aka kada kamar yadda alkalumar da ma'aikatar harkokin cikin gida ta bayyana a cewar reuters nan ba da jimawa ba baba zai kawo mana ƙarashin labaran duniya amma yanzu bar mu leƙa Nijar inda tsoffin 'yan tawayen arewacin ƙasar suka himmatu wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasar bayan shekaru 27 da aka samu yarjejeniya tsakaninsu da gwamnati. A wani bikin tuna ranar, 'yan tawayen sun bayyana irin gudunmawar da za su bayar don kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a ƙasar. Ga rahoton wakilin murya Amurka Hamidin Galison shekaru 27 bayan cimma yarjejeniya tsakanin gwamnati da 'yan tawayen arewacin ƙasar Nijar yanzu haka 'yan tawayen sun dukufa wajen kare matsayar da suka cimma tsakaninsu da gwamnati mafi yawancin 'yan tawayen dai mashawarta ne ta fuskar tsaro yayin da wasu kuma suka kafa kungiyoyi don wayar da kawunan al'umma irin illolin da tashe-tashen hankula ke haifarwa sai dai tsafin 'yan tawayen na kuka rashin cika wasu alkawallan da gwamnatin ta daukar musu inda suka buƙaci ga gwamnatin na ta dafa musu da rungumar wata sana'a ta daban ilyasu adam mamadu tsofa 'yan tawaye ne a arewacin ƙasar lalle wannan rana babbar rana ce gaske tana tana mana zawar da muka yi cikin nijar muka zo muka zamana tare da 'yan uwanmu da mu da cikin daji muke muna kwamba da su yau mun dawo kuma muna faɗa da makamai yau mun dawo kuma an gane aka ce a dukanmu 'yan Nijar ne. Game da alkawulla wanda gwamnati ya doka, kamar cikin kashi dari za ka ci kashi talatin kawai ya aikata kashi saba'in suna baya mu da muka yi kungiyoyin sai suka fita ba mu da yawa daga cikin tsaffin yan tawayen sun dukufa wajen ganin sun samar da zaman lafiya a wasu yankuna da ake fuskantar matsalar tsaro sai dai a cewar su hakan ba zai samu ba sai da gudummawar kowa alhaji asoni mamba a kwamitin zaman lafiya na jihar agadas ina cikin mutane wanda sun kasan rishin zaman lahiya zaman lahiya ba aikin mutum guda ba kowa cikin zaman lahiya yana da abun da za ya kama yana da inda za ya gawo taimakon shi ko galgadin shi ko nasihan shi duk abun da kuke sonna in babu zaman lahiya babu abun da za ku yi a yi shi an kun dauka konfili na 91 in yanzu an yi lissahi an katamta komi da komi ya kai mu wajen shekara ashirin na retar don tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a arewacin kasar yasa mai martaba sarkin abzin umar ibrahim umaru yin kira na a samarwa matasa aiki yi duk ɗan jiha gadas da ɗan jihar tawa da wanda allah ya sa suka yi ya eh, wannan rigimar na tawaye rana ce wadda yake tana cikin kankowa domin rana ce wadda allah ji kanshi shugaban kasa alhaji tanshi mamadu ta da kewa shugaban ƙarnin kasa da duka mai faɗi a jiya na ƙasar nijar sun zo nan domin a ƙone makamai wanda shine wanzuwa kwanci hankali cikin jihar wanda akwai samari wanda yake suna bukatar aikin yi ko da tafi soji ne wanda suke aka sa suna cikin ritaya wasu kuma suna cikin hanyar yi an da kulle yarjejeniyar ne a ranar 24 ga watan afrilun shekara 1975 a lokacin tsohon shugaban ƙasar Nijar marigayi Ibrahim Ba'are mai nasara tare da shiga tsakanin wasu ƙasashe masu makwabtaka da Nijar da suka haɗa da Algeria da Chadi da Burkina Faso da kuma Mali aka cimma jituwa da 'yan tawayen da ke faɗa da gwamnatin ƙasar tun a wannan lokacin ake bikin tunawa da ranar haɗa kan ƙasar Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar. To madalla an gaishe ka Hamidin Galison ga babu da labaran duniya kashi na biyu. dakarun juyin juya halin musulunci na iran sun kama wani jirgin ruwa na kasashen waje da ke safaran man fetur a tekun farisa tare da kame ma'aikatansa kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka faɗa a jiya lahadi karo na uku da aka kama irin wannan jirgin a cikin wannan wata jama'an tsaron sun kama wani jirgin ruwa na kasashen waje dauke da lita 200,000 da ya kai kimanin galan uku na fasa kwaurin man fetur a arewacin tekun farisa tare da mika shi zuwa tashar jiragen ruwa ta bushar in ji kafar yada labaran kasar ta irrb yayin da ta ambato sanarwar da rundunar sojojin ruwan ta fitar an kama ma'aikatan jirgin ruwan guda takwas wadanda dukkaninsu 'yan ƙasan waje ne aka kai su tashar jiragen ruwa ta bushar inda za a mika su ga hukumomin shari'a domin kammala bincike da kuma fara musu shari'a sanarwar ta ci gaba da cewa yaƙi da fasa fasakwauri musamman fasa fasakwaurin man fetur yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da rundunar sojin ruwan ta iran ta sanya a gaba domin tallafa wa samar da mai a ƙasar da kuma yadda tattalin arzikin ƙasar zai ci gaba da bunƙasa a ƙarshe birnin shanghai ya ba da rahoton mutuwar mutane 38 na covid-19 a jiya lahadi adadi mafi yawa na kulle yaumi duk da dokar kulle na tsawon makonni yayin da babban birnin kasar china beijing ya yi gargadi akan mummunan halin na karuwan bazuwar cutar kasar mai tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya tana shan fama wurin kawar da mummunar barkewar cutar a cikin shekaru biyu tare da tsauraran matakan kulle da gwaje-gwajen jama'a da kuma ci gaba da kasar ke yi da riko da manufofin kawo ƙarshen covid-19 da take yin tasiri ga kasuwanci da halayen jama'a cibiyar kasuwancin mai yawan al'ummomi ta shanghai kusan ta kasance a rufe gaba ɗaya tun farkon wannan wata inda ta gada aikewa da kaya kana mazauna birnin da yawa suna tsare a cikin gidajensu na tsawon lokaci yayin da ta zama cibiyar da barkewar cutar ta yi kamari birnin mafi girma a kasar china ya ba da sanarwar mutuwan farkonsa daga barkewar cutar ne a ranar 18 ga watan afrilu duk da rahoton dubban mutane suna kamuwa a kowace rana a cikin 'yan makonnin nan da babu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa maku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin zauren matasa. Yeah. Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa a kwariya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na BOA da muka ɗauka a yankin Agadas na jamhuriyar Nijar, za mu ji ra'ayin matasan maza da mata kan yadda rayuwa ke gudana ba tare da bakin haure ba. uwa ce mace kuma mata ce mace kuma ya ce ta namiji kenan abubuwan suna ci mu marai a bisa kan muna ganin iyalanmu matasa suna zaman kashe wando na biyu a bisa kan kama su inga bakin haure da ake ganin kamar mu me yake da suna ba mu da matsayin da suke da matsayin da suke da kasashen su su nan. bakin habrin su magabatan su sun nemi musu a turawa suke ɗaukar su suke ba su kulawa a bisa kan duk matsalolin da suka fada kawo tun daga alshe ko daga libi abin da zai ɗauko su ya kasa zaman da za su yi a cikin na a ɗauki su a maida su ga iyalansu me mu ne muka zama karazibi kamar yanzu wani illoli ne dakatar da wannan safarar ta yi ga mata illoli da dama ne saboda ta fannin wanga abun kaga arme da dama ya mutu saboda ba mata bane duka suka dogara ga cewa da rishi na namiji sai hakuri da shi saboda maza suna samu a lokacin da addukai wanga abubuwa kuma banda ma maza abokinka in ya samu wasu abubuwa da dama kai da kanka an kana samu daga cikin abun da ya amfana da shi mhm. kenan za ka rike iyalinka mhm. ka gani wasu sun yi gidaje sun yi iyalai sun buɗa ma me yake da suna iyallansu hanya ta samu a mhm. lokacin samu a lokacin samu iya mace sai ka gane ta wata marayi kamar marayi take rike da mishi ya rasu me zata zuwa ta yi dambu ta yi wasu abubuwa wanda za ta samu ta rike iyalinta ko bisa fannin wanga karatu na boko da ake yi kullum kawo kawo ne cikin rayuwar mu ta 'yan nishar da muke ciki mhm. yanzu sai kawo koma baya yaran mu a zamne lakwal kullum kawo kabu kabun da matasa suke yi ko da a ce yau agadis ta zama frontier ce magama ce baki sun yawa halayya da dama muke gani iri-iri bisa koma bayan da muka gani tun da baki suna tare da yaranmu sun sa su hanyoyi daban-daban yau babba asara ma ba kamar iya mace da take shaye-shaye iya mace take shaye-shaye iya mace ta tar hannu ta ce bani ko kuma shar jikin gida ba a ɗokin mata ba duka mafi yawanci yana kai ta ga haka na yana kai ta ga haka na wadda mijinta yake da aiki ke mijinki baya da aiki kika gani ga wata yana kai ki in baki da zuciya mai mai tawakkali ki fada cikin wannan yanayin na karuwanci ko kwartanci ko menene kenan mu babba asara ce ya mu dakatar da bakin habre ko safarar su ko menene yana kawo alheri kwarai tunda su gari ne wanda ba na noma bane mm. amma gari ne mai albarka mm. wanda baki suke ziyartar shi kuma ake cin amfani a cikin shi a matsayina na iya mace kamar akwai bangaren da ya shafi wasu aikace aikace da su matan bakin hauren ma ko kuma bakin haure mata wanda suka tsallako daga kasashen su suka zo nan kawai da bangaren kitso bangaren waɗansu abubuwa ta nan ba shafan mata akwai salon de coiffure da mata suke yi in suka zo na wajen mai amma kuma baki in suka zo suna samun hanyar da za su samu su buɗe. ma'aikata su zo su yi aiki kuma a cikin kwanciyar hankali suna samun mata namu suke zuwa su ziyarci wuraren su yi musu kitso da sana'a da menene mai abin da za su fuskanta matan namu wasu tabi'u ne za su ɗoka wanda kuma na bakin hauren ne a da kuma da za su wucewa su tafiye su bisa harkokin can ma da suke zuwa sana'a suke to dakatarwa ta nema da babu za su rikulla alaka da mutanen mu mu a ƙasar mu ta musulmi kuma za su rinka alaka da su ha'arin ƙayawan banza bisa haka nan yanzu baki bakin haure suna da wurin da suke da matsayin da za su zauna su yi sana'a har mutanen mu su je amma mu mu ba su da wannan matsayin akwai ciwo a tattare da mu bisa kuma bayan da muke gani bisa kama rashin shigawa bakin habri ko fitar su gaskiya mun ga koma baya kwarai da asara kuma da darura wadda har yanzu muna cikin ta na biyu malam hamida duk da ina fannin mata ne me dole ne yanzu a bisa kan matasa ya shafi kowa ne yanzu wanga kabu kabun da ake ca da su a daidaita su ne yanzu bisa harkar kasuwanci ka gani yanzu za su fitowa mutanen mu su ce za su zuwa bida me ba su da hutu mhm. iko zai tare su cikin da bai kamata ba a tambayi wanda yake neman abinci mhm. iko sai ya tambaye shi bisa wannan fiye ta sanadiyar shi za a kai shi arhi mhm. a lokacin nan ba a san menene dan halikin na yake nema akan iyalin shi ya tahi ya kai musu ka a cewa an kwana ba a ci ba babu wannan tana kenan ko ba a yi komi ba magabata yana da kyau ta wannan fannin masu sa matasan mu su ji sanki a cikin rayuwarsu su kulla alaka tsakanin su ko da a ce wata fiye cikin da za su nema musu eci wadda za su yi jorne guda da ita muna nemi wannan alfarmar ta haka ta haka har a magance mu wanga talauci da darura da muke ta fuskanta a matsayin dakatarwa ta bakin haure. Yawa idan malam abu na eh, ah, assalamu alaikum kamar yawa kana ɗaya daga cikin wanda a baya kun killace bakin haure ma wanda kun ba su mafaka kun yi abubuwa da su a cikin gidaje shi ya za a kwatanta wannan matsalar da bayan kamar an dakatar da safarar su bakin hauren da a yanzu kusan babu kowa ma wanda za a cewa kuke wannan aikin tare da su. Assalamu eh, alaikum Malam Muhammad ni magana da maza da fara sai ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mhm. Eh sai in ce mun halaka mhm. a game da wakka doka da. in ka so ya duk shamu a gada muke na muna babban ma matsalar da muka fada ba kama gurbacewa tarbiyya da muka yi ko menene ya kawo haka aka ci kamar yadda an wana ci abin da ya sa ko su wuta ya fi wutar zafi eh babban matsalar da muke fuskanta yanzu ka gani baka kwanci kwarai baka tashin kwarai baka cin kwarai baka shan kwarai a da kuma ina gani yadda mutane suke walwala yadda mutane suke rayuwa yadda mutane suke cin suke a cikin wagga jihar mu sai in ce ma ina lillahi wa ina lai raji'un mu abin yana ci mana rai fiye da ma yadda kake zato malam wai shin wai da ake cewa wai bakin haure bakin haure wai shin abin da ya sa mutum kamar yadda dan uwana na ce ka gani mutum ya bar shi ya bar uban shi ya bar wan shi ya bar kanan shi ya bar matar shi ya doka ya bi sahara yana ji yana gani ai mun san illa abin da ke ciki amma mutum yana ji yana gani ya kai kan shiga ga mahallaka ka san ne ai ruwa ba su sami banza yanzu ya gidajen wanda a can baya ake ba bakin haure mafaka a cikin su wanda kuma ake su yanzu ya za a kwatanta wannan yanzu ya matsayin gidaje yake malam hamdan matsayin gidaje kuma ina yake mhm. malam hamdan saboda Allah ya zuba cin inda yana neman kamzo ma ya ci mhm. malam hamdan garin agada sai yanzu kamzo ma mutum yana neman ya ci kamar yanzu a matsayin babu duk wata harkar da ka sani an kashe mhm. to babban illa akwai inda nake so yanzu babban matsalar wai shin wagaluwa wanda suke kawo ta su mu sai ce maka an san bale kai hakuri wanda suke kawo luwa wai shin menene yasa ba su dai ba su gani wai shin wai dokar kamun a kawo dokokin wanga wai ba su dai ba su gani kan cewa wai hatsarin abin da zaya wannan dokar za ta haifowa ba su kallon wannan abin ka gane abin da nake nufi malam Hamid mhm. yanzu wagga dokar da aka kawo an kawo ta gaishe ka wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud da dauko mana wannan shirin masu sauraro da wannan zamu nade tabarmar shirin makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar Amurka Nasiru da Malika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa wassalamu alaikum. To madalla an gaishe ka Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar Najeriya. fara sharhin jaridar ne da jaridar da daya daga cikin manyan labaran jaridar fangar na cewa archbishop matthew hassan kuka na daya daga cikin waɗanda suka hana gwamnatin amurka sayarwa najeriya jiragen tukana domin yaƙi da ayyukan ta'addanci in ji jaridar fanga jaridar fanga ta rawaito kakakin fadar shugaban ƙasa malam garba shehu na alakanta tsaiko da aka samu na yaƙi da ƙungiyar boko haram da sauran ƙungiyoyin 'yan tsageru akan archbishop matthew kuka da sauran shugabannin kiristoci na najeriya wayanda suka bayyana adawansu da sayarwa najeriya wayannan jirage bisa zargin cewa gwamnatin najeriya na runa fifiko ga addinin islama akan da kirista sai kuma jaridar da son daya daga cikin manyan labaran jaridar da son na cewa uwar gidan shugaban kasa hajiya aishatu buhari ta yi kira ga 'yan takarar neman shugabancin najeriya da su ɗauki mata a matsayin masu mara musu baya a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa hajiya aishatu buhari ta yi wannan kiran ne a lokacin walimar cin abincin buɗe baki da ta shirya 'yan takarar shugabancin najeriya daga jam'iyyu daban-daban a fadar shugaban ƙasa sai kuma jaridar leadership ɗaya daga cikin manyan labaranta ya ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari da ma shugaban majalisar dattijan najeriya dr amal lawal na miƙa su. dangane da rasuwan alafin na oyo obalamidi adeyemi na uku wanda ya rasu a daren juma'a aka kuma yi jana'izar sa ranar asabar ɗin nan jaridar leadership ta ruwaito shugaban majalisar dattijan najeriya najeriya dr amal lawal na bayyana rasuwan basarake na ƙasar yarbawa a matsayin babban rashi ga al'ummar jihar oyo da gwamnatin najeriya da kuma dokacin al'ummar yarbawa kai hamadi da nahiyar afirka inda kuma ya fatan allah ya ji kansa da rahama sai kuma jaridar tribune daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da umarnin hanzarta bude wasu kan yakokin najeriya hudu da aka rufe tun a watan agustan shekara ta 2019 wayannan kan yakokin kuwa sun hada da na idi roko da ke jihar ogo da jibiya jihar katsina da kamba a jihar kebbi sai kuma ikon da ke jihar cross river wata sanarwa da ta fito daga hukumar hana fasokori ta kasa wato hukumar custom na cewa tuni aka ba da umarnin hanzarta bude wayannan kan yakoki kamar da umarnin fadar shugaban kasa ta nuna tun a shekara ta 2020 ne dai gwamnati ta ba da umarnin bude wasu kan yakokin da aka rufe sai kuma jaridar daily post ɗaya daga cikin manyan labaran ta na cewa dan majalisar dattijai da ke wakiltar jihar imo sanata rochas okorocha da ke zama tsohon gwamnan jihar imo ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta gudanar da bincike game da sanadiyar mutuwar akalla mutane fiye da ɗari sakamakon wuta da ya tashi a wani gurin haƙan man fetur na bayan fage shi dai wannan matatan man fetur an bayyana cewa an gina shi ne ba tare da izini ba ba yanci firin murai amurka daga najeriya A gaishe da baban gida Jibrin masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari nasiha akan falalar azumin watan Ramadana. To gaskiya watan azumin ramadana wata ne mai mahimmanci kuma wata ne wanda yake da fadala fiye da kowane watanni. saboda wata ne wanda aka so kowane mutum ka jajirce bisa kan karatu na alkur'ani a ce kahin karshen wata ko da safka guda ce a ce mutum ya samu ya yi assalamu alaikum to alhamdulillah shi dai wata ne wanda aka saukama da musulmi wanda kuma ba ko annan mutane aka saukama shi ba sai mutanen musu alaihi salam to alhamdulillah muna jin daɗi sosai saboda ba dan wani abu ba saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin daɗi muna ibada muna jin daɗi muna karatun alkurani da wasu abubuwa sai dai akwai ɗan abin da nake son ya tsokaci bisa kan wasu yan uwanmu yan kasuwa saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da za a yi kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta ubangiji bisa kan lamuran shi gaba daya to wasu yan uwanmu yan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara to saboda Allah da annabi abin da nake ba su shawara su yi kokari su gyara saboda domin duk abin da mutum za yi tsoron Allah ko ba haka ba akwai abin da zaka zo ka je ka nemo ka duk in ka samu abu da sauki to ka sai da cikin sauki masha Allah nasiha kan falar azumin watan ramadana kenan saka mai wuya sunana asabe baba na haya shugaban mata 'yan jarida na najeriya tsaka mai wuya wannan shiri daga muryar amurka ina jin daɗinsa kuma 'yan najeriya duk wanda ke saurari a duniya ya san yana jin daɗinta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu. Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar maca da manoma da ake ce ma platform Paysa na Nijar. Saka mai wuya muna son shi yana cikin remu Dura da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yau wai bisa me za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen hausa na murya amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya sunana abdurrahman daga sabon fadama accra ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan voa voice of america sauraro ga babu makeri da labarai a takaice. Tobinta a takaice, Rasha ta yi ruwan bamabamai a gabashin Ukraine a jiya Lahadi, ciki har da masana'antar sarrafa karafai a birnin Mariupol da ke kudancin kasar. A daidai lokacin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wasu manyan jama'a Amurka guda biyu a Kyiv da suka hada da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Lord Austin. jama'an ukraine sun ce sojojin rasha sun kaddamar da wani sabon hari ta sama akan masana'antar sarrafa karafan ta azovstal da ke birnin maripol inda sojojin ukraine suka yi kaka gida tare da kin amincewa da bukatar rasha da mika wuya an ayyana shugaban kasar faransa emmanuel macron a matsayin wanda ya nasara a zaben zagaye na biyu a jiya lahadi akan abokiyar karawansa ta masu ra'ayin mazan jiya marine le pen 'yan takarar biyu suna da mabambantan ra'ayi ba ma akan harkokin cikin gida kadai ba har ma da rawar da faransa take takawa a turai da kungiyar tsaro ta nato da ma duniya baki daya a jawabinsa da amincewa da nasara macron ya ce mutane da dama a kasar nan sun jefa min kuri'a ne ba don suna ra'ayi da ni ba illa suna kokarin nisanta kansu ne da masu ra'ayin mazan jiyan a ƙarshe wata ƙungiyar aikin jin kai a sudan ta ce rikicin kabilanci na jiya lahadi tsakanin larabawa da waɗanda ba larabawa ba a yankin dafur mai fama da tashin hankali ya kashe mutane 168 adam regal da ke zama kakakin ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta sudan a dafur ya ce fadar da aka gwabza a krenik a lardin dafur ta yamma ya kuma jikata wasu mutane 98 ya ce rikicin ya fara ne a ranar alhamis inda wasu da ba a san ko suwa ne ne ba suka kashe mutane biyu a clinic mai tazaran kimanin kilomita 30 gabas da jinina babban birnin lardin da ta yamma masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin baba makeri wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma solomon abu wanda ya ba da umarni da injiniyanmu na yau ni ce taku binta suleiman yaro da na shirya na kuma gabatar ake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'asalam.